الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد ينقوى دكتك سورة رمى دكلم أدري ون اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta 116 a littafin taqiyuddin al-hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah ya sa ya huta ba mu gushe ba muna faɗa ma 'yan uwa cewa da Allah wanda suke jin ana cewa wahabiya din nan to su sani asali akwai Abdul bin Rustam wannan mutumin ya rasu tun hijira 190 mutum ya jeba littattafan tarajum zai gani ya yayi a yankin Jazair yana da aƙida ta al'ibadiyya, al'ibadiyya kuma kowa ya san cewa wani yanki ne na Khawarij, daga yayi ya yi abubuwa da dama sai aka zo, ake jingina wa Muhammadu ɗan Abdullahab wannan al'ibadiyya ɗin. Da irin karantawar Muhammad ɗan Abdullahab ta Alƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata. babu wannan mutumin a duniya babu shi cikin abin da na kawo a nan wajen na karanta littafin aƙidarsa a nan wajen cikin abin da muhammad bin abdullahab idan ba a manta ba a baya ya faɗa ya ce an ce ya faɗa cikin aƙidarsa ya faɗa lokacin da yake magana yake cewa an ce ya ce kaza ya ce kaza ya yi kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce wallahi ya alamu Allah yana sanin cewa annar rajula wannan mutumin iftara aliyya umuran ya kirkiri wasu al'amura na karya a kaina ya faɗa inda Sheikh Muhammad bin abdullahi ya ce wanda ni kwata-kwata ko tunanin su ma ni ban taɓa yi ba wannan mun karanta a nan wajen ya faɗi haka ya ce mutumin nan ya ƙirƙiri ƙarya a kaina ya faɗi abubuwan da kwata-kwata ko tunaninsu ne ban taɓa yi ba. To, cikin abubuwan da Muhammad bin Abdullahab ya rubuta, ya rubuta al'usul sitta, usul guda ainihin wato tara cikin abin da ya rubuta cikin abin da Muhammad bin Abdulwahab ya rubuta ya rubuta al'usul ainihin wato asita don haka sai ya zamanto wannan al'usul sittar nashi da ainihin wato rubuta sai ya zamanto yana cikin abubuwa da suke muhimmai mun karanta a nan wajen bayan da ya gama faɗa cewa aƙidarsa ce sai yake sun malayarfa alaikum sannan bai ɓoyi gare ku ba annahu balagani anna risalata suleiman bin husaymin risalat suleiman bin husaymin qad wasalat ilaikum tazo wajen ku wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'd al-muntamin lil ilmi fi jihatikum kuma sun karɓe ta sun gasgata ta sashen wanda ake ganin suna da alaƙa da ilimi a ɓangaren ku Sheikh Muhammad bin Abdul ya ce wallahu ya alamu Allah yana sanin annar rajul iftara alayya umuran wannan malamin ya ƙirƙiri ƙarya a kaina lam aqulha abinda ban faɗa bai ce na faɗa yace walam ya'ti aktharuha ala bali kai cikin abin da yaji yace aqida ta ce yace ko tunanin sama ban taɓa yi ba Allahu akbar ya ce famin ha cikin ƙaryar da ya min ƙauluhu faɗarsa cewa an nemi butsilu kutubal mazahibil arba'ati wa yana ce dillita tafan malaman masaba guda hudu duk abin da ke ciki ɓanna ne wa an ne a ƙulu wai ina cewa cikin ta ne muhammad ɗan abdulhab innan nasu min a sanatin mutane daga shekara ɗari shida abin da ya baya zuwa yanzu laisu ala in ba sa kan koro wa anni adda'i yace ni na yi da'awar cewa na kai mataki na al-istihada mujtahidi a ilimi wa anni kharijun an at ni na fata ba wani malami a duniya da ya isa yi taqalilanci da mazhabarsa kuma kowa ya san mazhabar Muhammad al-Imam Ahmad yake bi mazhabar hambaliya ce wa a ƙulu ya ce wai ina faɗa ina cewa inna liktilafal ulama'i sabanan malamai nikimatun azaba ne wa anni kafiru kuma ya faɗa ya ce ina kafirta man wasala bi salihin da kai tawassuli da mutanen kirki sai in ce kafiri ne kai wa anni ukaffiru busairi ina kafirta busairi mai albarza li qawlihi saboda magana da yace ya akramal khalqi mali man aluzu bihi suwaka inda hulul inda hulul inda hulul al al-amami wa anni aqulu kuma wai na ce lau a ƙadiru ala hadami ubbata rasulil ubbata rasulillahi la hadamtuha inda ina da daman in rushe ƙabarin annabi da na rusa walau anni walau aqdiru ala alka'bati la zaba da ina da dama da sai na karye indarran kaba waja'altu mai zaban min mai in sa mata indarru na katako wa mu uharrimu ziyarata qabr annabi kuma an ce wai ina hana ziyarar kabarin annabi na ce haram ne wa anni unkiru ziyarata qabril walidaini wa ghayriha wa anni ukaffiru man halafa bi ghayrillahi kuma duk wanda ya rantsuwa da wani Allah sai in ce kafiri ne wa anni ukaffiru ibn al-fari ina cewa ibn al-fari wa ibn arabi ina kafarta su wa anni uharriqu dala'il al-khairati kuma ni ina kona dala'il al-khairati وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين إنا تيمس روض الشياطين يسي جوابي أن هذه المسائل أن أقول جوابنا أكون تو أن مطلن أكفتا سبحانك هذا بهتان عظيم يسي تلكي تبتك الله wannan dukkan kirkiran ƙarya ne to ba wannan jama'ar da wannan sunan sannan insha Allah a cikin wannan karatun zan samu lokaci in yi ardin wasu daga cikin abubuwan da shi Muhammad bin Abdulhab yake rubutawa a matsayin littattafansa ya ce al'usulu kaza, al'usulu kaza ga abin da ya faɗa, ga abin da ya faɗa, ga abin da ya faɗa a matsayin ita ce aƙidarsa. Yanzu misali, maɗauki wannan za mu ga yana cewa min a ajabil ujabi a cikin sittatu usulin azima yana daga cikin mamaki mafi ban mamaki wa akbar al-ayati dalla da ayoyi mafi girma wacce ke nuni ala qudratil malik Galla akan ikon Allah mai mulki wanda ya fi karfin kowa yace sittatu usulin usul guda shida bayyana Allah ta'ala Allah wanda ya bayanin ta bayanan wadihan bayani a fili lil'awami gama garin mutane fauka ma ya gunnu ba nuna sama da yadda masu zato ke zato ba da hada sannan bayan Allah ya yi bayani a fili gama garin mutane ma sun gane bayanin da Allah yake yi Gale tafi haka sirrin min azkiya il'alami sai suka yi kuskure waɗanda ake ganin suna daga cikin mafi kaifin hankalin mutanen duniya wa uqala ibani adama da mafi kaifin basirar masu hankali cikin mutane illa a tsallal ƙali sai ‘yan kaɗan daga cikinsu. Tunda za mu ɗauki al'usulul awwal gobe ba mamaki mu ɗauki biyu jibi kaza kaza ya ce al'asalul awwal asali na farko shine ikhlasu dini tsarkake addini lillahi ta'ala ga Allah wahadahu shi kaɗai la sharika lahu da abokin tarayya wa bayanu diddihi da bayanin kishiyar ikhlasi allazi huwa shirku shine hada Allah da wani billahi wa kaunu akasar alqur'ani kasancewa mafi yawancin alqur'ani fi bayanin hadal asli yana kan bayanin asali ajandar ita ce a bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladul amma da kalamin da magana da mafi daƙiƙancin mutane yana gane ma mai ake cewa sun malamma tsara ala akasarin umma ma tsara lokacin da ya zamanto abin da ya kasance akan mafi yawancin al'umma ya kasance a zahara lahumin shaitanul ikhlasa sai shaɗan ya bayyana wa da mutane ikhlasi fi surati tanaqqusi a cikin sura na tauye salihi na mutanen kirki والتقصير في حقوقهم da kuma takaitawa a cikin haƙƙinsu in ka ce za ka ɗauki ikhlasi ka yi ka bauta ma Allah shi kaɗai kar ka haɗa shi da kowa to sai kuma mutane su ce to kuma ba ka girmama manya wa azhar lahum shirka billahi sai bayyana musu shirka da Allah fi surati mahabbati salihin wa atba'ihi a cikin sura na san mutanen kirki da sansu da aka ai yanzu wannan rikicin shine abin da ake wasu ba za su taba dauka kai mutumin kirki bane sai ka dauki wasu mutane ka ba su matsayin Allah sannan za ku zauna lafiya da su shine asali na farko sannan na biyu muna faɗa muku maganar da Shehu Tijjani ya faɗa ma maganar nan tana da muhimmanci cewa idza qila annashi an fazinu bi misali shar'i in kana dan dariqa aka ce maka Shehu Tijjani ya ce ai abu ga wuridin sa ga azkarun sa ga waye to kuma duk wanda ya zo maka da shi ka ce masa ya faɗa maka inda shi shehu tijjanin da ya ce wannan abin ne ya ce a yi ka faɗa maka madogararsa alƙur'ani da sunna in an samu ka in ba a samu baka ajiye masa kayansa ko a lahira duk wanda ya je wani abu ya saba ma alƙur'ani da sunna billahi Ladi shi shehu tijjani ya fata in aka je kama zo ka ce wai kana da alaka da shi damkar ka zai Allah sai ya muku shari'a da shi shi ya riga ya gama to shine malam yace summa zahara li an usbita Sanan ya tabbata gare ni in bayyanar da hadhihi alqasida wato in tabbatar da wannan qasida bi rummati ha gabaki ɗayan ta huna anan lima fiha saboda abin da ke cikin ta min bayanin tauhidi na bayanan tauhidi wa zammil bid'a da zargin bid'o'i شيني كيسا تركت الطريق طريق الجفاء وأقبلت أتبع المصطفى وسنته وكتاب الإله وأصحابه أنجم الاهتداء وأتباؤهم أينما وجدوا سواء نآ أصرهم أم دنا سواء ظهور الشرك أم قربنا وأهل الخيام وأهل القرى وليس يجوز بمذهبنا اتباع لغير فداء من هذا فداء من هذا ولسنا نؤول اللفظ الحديث والذكر إلا بما قد أتى فما هلك الناس إلا بما تأوله زمرة الاهتداء فنحن على منهب السابقين من رضي الله عنهم أولا ومن هذا أن نهدهم قد هوى سواء درا أم ذاك أما درا ما لن يسي تركت الطريقة نابت دوة حنيا تزمنت طريق الجفا حنيا تجفائي duk wanda zai kawo hanya ya ce abi yanzu cikin abin da na karanta a wannan littafin cikin abin da suke faɗa ya ayyuhal jama'a wannan littafin lokacin da ya ƙoƙarin ya zo ya tabbatar da cewa ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari ku gani a wannan littafin lokacin da ya ƙoƙarin ya kawo dalilai na cewa lalle ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi lokacin da lokacin da ya ƙoƙari kamar sai ka ɗan rabe shi lokacin da ya ƙoƙari ya tabbatar da cewa ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a farke to ba shi mu za mu karanta ba tunda wannan matsala ce akwai ta sai gobe ta amma yana faɗa a shafi na ɗari uku da biyar wannan littafin kun gan shi adwa'un ala asalati waqfati tariqati tijaniya sai ya ce wa mimman ra'a daga cikin wanda suka ga annabi mimman ra'ahu min mashayiri zamanin Sheikh Tijjani radiyallahu anhu ya ce, sayyidi Ahmad bin Idris walakanahu tun a zamanin Sheikh Tijjani shi ma wannan sayyid Idris ya ga annabi Muhammad kuma annabi ya bashi wuridi sunansa wudirin al-Idrisi ban sani ba ko ka taba wudiri al-Idrisi wuridi wala <laughs> ce wudiri na taɓa jin sunan wuridi al-idrisi eh, a zamanin shehu tijjani ma masu ganin annabin da yawa suke sau da tun a zamanin shehu tijjani shi wannan sayyid ahmad bin idris ya haɗu da annabi ya ƙazatan turi da musu hu da ya ba shi wuri bi الإدريسي to daga nan wa war'ahu talmizuhu shi ma ɗaliminsa ya gan shi almargani da hu almarganiya <laughs> saboda ga zane wa wuka taɓa jin wannan wuridin daga nan warhahu talmizuhu sani muhammad ali sunusi walaqanahu wirdahu as-sunusiyya wa'annan fa wuridan fa duka wai annabi ne aka haɗu da shi saboda Allah kuma da annabi sai kace mai hada fitina yaga wannan ya bashi nashi wuridin daban yaga wannan ya bashi nashi wuridin gum idan qadiriyan nan annabi ne suka haɗu da shi Abdul Qadir Jilani ya bashi wuridin sa ake yi ta yaya kuma za a zo a ce ana samun rikici tsakanin rikicin ƙadiriya da tijjaniya ta yaya za a ce ana samun wannan abin wa'i sau da haka wannan wuridin ya ce wa muhammadu haza aka zal ƙur'ana an sheik ƙabla zuhur a tijjaniya to saboda haka wannan yana daga cikin wayannan cin a zamanin shehu tijjani suka yi ta ganin annabi aka lallaka na musu wayannan wuridan kaga akwai wuridan da ba su ma zo Najeriya ba ana ji dan na tabbatar akwai wanda bai taba jin wannan wuridi al-ijlisi ba wannan wuridi as-sulusi wannan alwaye alwaye alwaye alwaye saboda Allah to irin wannan ne muke cewa dan mutane dan Allah ai hankali wallahi ba yadda za a yi wa'annan abubuwan su zamanto addini to shine yake cewa tarattu tariqa tariqal jafa duk wata hanya ta jafa'i na batta kuma yanzu in an ce shehu tijjani yana da ɗariƙa a matsayin hanyar da za a bi shin annabi bai da hanya da shi ya karanta wacce za a bi to ka haƙura mana da ai gabaki ɗaya an ce ɗariƙar don ta haɗa ka da ta annabin ne kai ka tafi kanta ta annabin ka haƙura da tashin mara sai cewa aqbaltu na fuskanta yanzu attabi'ul mustafa ina bin annabin zabi wa sunnatahu da karantawarsa wa kitabal ilahi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alƙur'ani wa ashabahu sai sahabbansa Anjima juma lihtida su ne taurari na shirya wannan shine ɗaya daga cikin inda ahalus sunna suka dogara bin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sai hanyar sahabbai mai dalili saboda Allah madaukakin sarki abu uku ya tabbatar mana mu bi dama a Qur'ani ittiba'ullahi wa uhu ɗaya, na biyu ittiba'u ma anzalallahu na uku ittiba'u tariqil na wal'ansa. Da haka duk wani mutum da ya zo cikin tabi'ai ko tabi'u, tabi'ina shi ma sharaɗin da Allah ya sami dole ya bi sahabbai wallazina tabauhum bi ihsani wallazina ja'u min ba'dihim da ka bayan ce suka zo sai ya ce wa atba'uhum ina bin su mutanen da suke bin Alƙur'ani da sunna kan fahimtar sahabbai aina ma wujudu duk inda aka same su sawa'un daidai ne na asruhum zamanin su yayi nisa amdana ko ko zamanin kuseki sawa'un daidai ne dusharki a gabas suke an garbina ko a yamma suke wa ahlul khiyami mutanen suna cikin tanti ne wa ahal qura da mutanen da ke cikin alƙaryu walaysa yajuzu bai kasance ya halatta bi mazhabina ga mazhabin mu ittiba'un bi ligairin fada min hada ga wani wannan kabar wannan abinda ba wannan ba abinda ba alqur'ani ba ba sunnar manzon Allah ba ba fahimtar sahabbai ba muna wannan ne don mu faɗa maka cewa duk yadda kake ganin ka gane addini na tabbatar an za ka yi makanka adalci ka san sahabin annabi ya fi ka gane addini domin malamin da ya karatu a gurin shi ba daidai ba ne da malaminka walasna nu awwilu ba ma karkatar da lafzul hadisi lafazin hadisin annabi babu dalili wadikiri da lafazin alƙur'ani ba ma yin haka illa bai qad ata sai da abinda littafin Allah da sunnar manzon Allah suka zo fama halakan nasu babu abin da ya halaka mutane illa bima ta'awwalahu sai ga abin da suka karkatar da fassararsa shine zumratul da jama'a wanda suke ƙetar gona da iri wajen fassara littafin Allah sai ce fa mu ahlus sunna alamar madhhabis sabiqina muna kan matafiya ta sabiquna al-awwaluna man radiyallahu anhum ula wanda Allah subhanahu Ta'ala ya yadda da su masu ɗaukaka waɗannan mutanen mu muna kan hanyar su wa man hada duk mutumin da ya karkace an nahjihim daga barin hanyar su kad hawa wannan mutumin ya riga ya fada halaka sawa'un ka sani sawa'un dara mutum ya sani zaka wannan halaka ne amdara ko bai sani ba wallahi da ka bar hanyar alkur'ani da sunnar annabi akan fahimtar mutanen kirki to ka shiga matsala ka gane haka ko baka gani ba sai ce fa khairul huda fa khairul huda huda fa khairul huda huda khairul wara wa sharrul umuri ittiba'ul hawa فلا تتصرف ولا تتكلم ولا تلد إلا للرب الأولى tad'u min dunihi ahadan fa laysa waliyyun siwahu yura أغير الإله أرالي وليا إذا قد ذللت طريق الهدى أتخذ الأولياء وربي بمحكم ذكره أنهم نهى ولو مرسلين ولو صالحين ولو طائلين بأوج السماء ولا يؤبد الله إلا بما أتى في شريعته وارتدى ومن يزعم العلم غير الكتاب وغير الحديث الصحيح ترى ولا فضل في ديننا لأرسطو ولا ابن رشد ومن قد كفى فتوحيد الرب بمنزله غني عن المنطق المرتعى فإن فإن أردت فإن أردت وأتباعه عدو لدين إله الورى وإنهم أتوه كمن أحكموها أخذنا بها في أمور الدنيا ومهما وجدنا الحديث الصحيح أبدنا به من له المنتهى وليس له من وسيلة وليس له من وسيلة إلا علوم الإسلام وعلوم اللغة فعلم الكلام وبعد الأصول ظلام يجران كل, كل الأناء ولا نستغيث بغير الإله ومن يستغيث بالعباد جواء ونعتقد الإله سبحانه على أرشه ذي التعالي استوى ولسنا نؤوله ذلك ولسنا نؤوله ذلك بكهر ولا غيره مثل من قد من قد مدى وإن البخاري قد wa inna al-bukhari fi kutubihi qad ahsana lin-nas qad ahsana lin wa inna al-bukhari fi kutubihi qad ahsana lin-nas dun imtira to shine malam yake cewa fa khairul huda mafi alherin shari'a huda khairul wara shari'a mafi alherin talakai kowa ya yarda da wannan wa sharrul umuri mafi sharrin al'amara kuma ittiba'ul hawa shine ban san zuciya annabi ya sha faɗa ya ce faɗin na astaƙal hadisi kalamullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da aka fala ta tasarraf kada ka juya wala ta takallaf kada ka kallafa ma kanka wala ta kada ka shiga wata hanya sai hanyar da za ta kai ka illa fatin da rabbil ula ga ubangijin ɗaukaka wala ta da kada ka kira ahadan wani min dunihi koma bayan Allah wannan kira ya dauki biyu duk abinda ba wanda yake da ikon yin shi sai Allah to kada ka kira kowa ka ce yi maka sai Allah din sannan ka kuskura ka bauta ma kowa in ba Allah ba shi yasa zamu ga Allah da ya tashi ya ce ya ayuhan nasu duriba masalun ko mutane an buga misali kowa ya karkada kunnansa da kyau yake sai ce innal ladina tad'una min dunillahi wanda kuke kira ku gyara Allah idan bukata ta taso sai ce lan ya khaliqu zubaban babu wanda ya halicci ko kuda a cikin su wala wasta maula ko da sun haɗu duk waliyan duniya su taru da annabawa da mala'iku Allah ce ba za su yi halitta kuda ba idan ku gumaka ne Allah ya ce wa in huma zubabu shi Allah ya san kizuhum gunki zaka ga ma an kaje ka taba shi eh Allah sai ya ce za'ufar talibu da mai neman da wanda ake nema a kansa duk masu rauni ne sai ya ce ma ƙadarullah haƙa ƙadari wallahi mutane ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi saboda mi inda Allah wiyun aziz duk wanda kake ganin yana da girma to Allah subhanahu wa ta'ala ɗaukakarsa da buwayarsa ta fita shi wannan shi ne inna allaha laqawiyyun aziz to shi ne malam yake cewa falaisa waliyun ba ni da wani wanda zai jibinci al'amari na siwahu wanda ba shi ba yura wanda ake gani a ghairar ilahi yanzu a wani Allah ne wal a ghairar Allah attasir waliyan Allah ya ce yanzu ka ce masu wani Allah ne zai rika wanda zai jibinci al'amarin al'amari na wahuwa yurta imu wala yutam rali waliyan shi zan gani shi ya tantanta da inta al'amarina idan haka Allah ya faɗa ma annabi qul a qul a ghayra Allah waliyan fatir fatir samawati wal arzi wa huwa imu wala la yut'am shi ke ciyar da kowa ba wanda ke ciyar da shi idan daga lokacin da ka ce wani Allah ya jibinci al'amarinka kada dalaltu na fashe tariqal huda daga tafarkin shirya a attafirul auliya ya zan riki waliyai wa'inda za su jibinci al'amarina wa rabbi bayan ubangijina bi mahukami zikirihi a cikin abin da yake mahukam alƙur'aninsa na ha ya yi hanyi an ya ce kada a rike su me yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi kul ka man rabbus samawati wal ardi wane ne ubangijin sammai da ƙarsai Allah ya ce in sun yi shiru sun ba wanda yake da amsa kulillah ka ce ubangijin sammai kasai bakwai da kasai shine Allah Allah ya ce kul ka ce afattakhasum min dunihi awliya ta yanzu wani Allah ne za mu kama mu riƙe a matsayin wanda zai jibinci al'amarinmu wa huwa yut'imu al'ali Allah shi yake ciyar da kowa wala yut'am wato ulmar rabbus samawatul abdi ardi qul lillahi qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ko darran wala naf'a basu mallakan makansu amfani ba ballanta na cutarwa Allah ta'ala sai ce kul ka ce musu hal yastawil a'ma wal basiru. am hal tastawi zulumat wannan. am ja'alu lillahi ko yanzu inda kuka ɗauka kuka sama Allah kishiya khalaqu ka khalqihi sun yi halitta kamar yadda Allah yi sha ba khalqu alaihim sai halitta ta rikici da suka yi halitta suka yi dan adam shi ma Allah ya sai aka zo aka aje na dan Allah aka gane aka aje na Allah aka gane nasu sai aka kasa gane wane ne na Allah wane ne nasu Allah sai ce qulillahu khaliqu kulli shay'in kace Allah shi ya halitta kowane irin abu wa wahidul kaha shine makadaici shine marin shi kadai ne ta shi sa ka dai gama an zalamin sama'i ma'an fasalat audiyatun bi kadari hafa hatama da sailu da rabiya ya ci gaba da bayani ta shi ne malin ya ce walau mursalina ko da manzanni ne ba su cancanci a ɗauki haƙƙin Allah a basu ba walau salihina ai ga annabi isa nan muna karantawa a ƙur'ani maganar saran da ya zo duniya da mutane ce musu inni abdullahi kuma maganarsa da ya ta maimaita musu kafin a bar wajen sai da ya ce musu wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'abuduhu hada suratul musa'i amma da aka ɗauki haƙƙin Allah aka bashi in aka je lahira sai Allah ya ce masa a anta qulta lin nasi kai ka ce wa mutane wa ummi ilahaina min dunillah da kai da mamarka a ɗauki haƙƙin Allah a baku eh a anta qulta lin nasi ittakhiduni ummi ilahaina min dunillah me zai ce subhana kama ya kunu li an aqula ma laysa li bi haqqi ashe haƙƙin bauta na Allah ne shi shi kadai walau salihi da yadda kake ganin mutum yana da nagarta a wajen Allah yana da matsayi da in an zo nan ya kamata ya tsaya Allah yana da matsayin duk wanda ka sani wanda ba Allah ba tun daga kan mai daraja na ɗaya a cikin mutane da halittu kaf shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta alkhaliku da almakaluku waye alkhaliku shine Allah duk wanda ba Allah ba to almakaluku ne halitta shi da wannan shi ya kamata ku gane da shattana kuma ya yi nisa tsakanin alkhaliku da almakaluku shi yasa za ku ga san manzon Allah reshe ne na san Allah amma san Allah shine farko duk wanda kaga kana so a duniya to ya kamata ka so shi dan Allah ne yace ka so shi muna san manzon Allah ne duk da wasu na mana sharri suna mana kage kullun suna cewa habiya da ma'anan makiya annabi amma Allah zai yi je lahira zai yi sabi amma mu ba ma fatan musulmi a ce mu je lahira kamar yadda zamu kawo magana ibnu taymiya da ya faɗa kafin ya rasu ya ce duk wani musulmi da ya taɓa mutuncinsa in dai kai ba makiyin Allah da manzan Allah ba ne ya yafe maka haka ya faɗa to walau salihina ko da ana ganin mutanen kirki ne walau na ko da ana ganin mutum saboda nagarta yana iya tashi sama bai audi sama a sasannin sama to bai cancanta a dauki haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a bashi ba to malam baitukan da ya karanta a nan wajen suna da yawa gaskiya don sun kai baiti hamsin da ɗaya wanda mai littafin da yake yana da ƙarfi a gidan lugan larabci a tv ne wannan baitukan ba na wani malami wani shi da kan shi kayan shi ya zuba a nan wani shi ne muke karanta waɗannan baituka so da haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ainihin wato jikansa ya masa ainihin wato rahama za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah kuma ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi